بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة ولا ربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alayhi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da bakwai ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha tara da lafiya idan ba manta ba a cikin wannan littafi da albarka na Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-adab al-mufrad na babban malami da muke biyawa sun yi darasi da muke gabatarwa a wannan rana ta nan a wajen su muka biyo a bau da ke hausawa cikin hoki idan ba a manta wani tsaya a darasi na hamsin da hudu na da za mu gani darasi na hamsin da biyar inda ba ne ke cewa babu ma ya kodo idan asba'a babi na ɗari biyu da saba'in da biyu hadisi na ɗari shida da hudu shi za mu kai babu ma ya kudu ila ba ko kuma babu ma ya kudu ila ba babu da yake magana a kan abin da mutum zai faɗa idan ya wayi gari Allah ya mara mutum sarki ya yi ka da wayan gari to ba abin da ake zuwa faɗa حديث الذي ينزل له حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانا قال حدثنا عمر عن ابيه عن ابي هريره قال عن قبول ابو هريره ان يقال عنه في الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء له لا يثبت عليه في أسفل إذا أصبح جل وعلا جميع قال إذا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا اله الا الله واليه النشور واذا عصى قال عصينا وعصى الملك لله الحمد لله كله والحمد كله لله لا شريك له لا اله الا الله واليه المصير akwai wannan ruwaya da aka ce idan an zama da ya zo na ya waye gari ya kasance yana cewa asba ana mu waye gari wa asba al-mulku lillah sannan mulki ma ya waye gari a nuna ubangiji ya farface shi ya waye gari a hannun ubangiji ya farface shi sannan wani alhamdulillah godiya za ta kowane amdu kullum lillah godiya za ta bada da dukkan godiya za ta bada a hannun ubangiji ya farface shi la sharika la ba ka abokin tarayya لا إله إلا الله اللهم أنت تدعى وأبوك وبيتي وإليه النشور فمن ذلك زوى بريدي أجي أن نزول لي أجل الكافر الكافية أو الكافر الكافية ولا أمان الكافر الكافية bisa ga wannan tafi da annabi duk wanda zai kwanta wuce ya tafi wurin wannan yanayin tafi na Allah ta gani jawo bisa ga wannan jinnin su wannan tafi tafi wai za a ga yayin da shi kuma zai قال أمسينا إنك من يمت وأنت الملك لله لما ملك يا يمت عنه وجدي الأمر كله لله ذكر بوجا لا يمت عنه الله لا شريك له بجل أبوك تعالى لا إله إلا الله ba wanda yake san da abu ba wanda yake yi ilayhi da mafi sannan ba ko ba da abu kaga ana yin mafi ya ga amfani da almafi tashi kuma almafi saboda ai da wani wannan shi kwanciya wani tara kawai da mutuwa haka ba ni da kan da a gaskiya da zuwa haka saboda haka a shi almasir ne zuwa nan duk da hadisi yana da rauni amma muna da ruwayoyin shi da su kuma wanda da zai inganta kaga shi a wannan ruwaya ne ki tana da ka duba za ka ga wani da aka koro ma shi shi ne Umar ibn Abi Salama da shi nan a farko a cikin Umar عن أبي عن أبي هريرة ويقول أبي سلمة الزهري القاضي ما لا يستطيع أن يروي بكم في واحد من الأعمال كما على الأحباب وأحباب الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الوالي إن كنت سوى ma'anar da ke nan wanda take kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da wato zai sa mutum ya zauna lafiya dan shirin musulun da a yana yin yankin da tattalin masu kyau da inganci a yanzu za ka ɗauka duk yau ɗin da ta fara da sai da za ka ƙara alkan da za ka yi wa akwai almoko da tuwan mutane da yaya amma wanda aka yi kokari matuƙa a kan yi da shirin musulun ko da ka dauka ya akwai ya ebo ba wasu abubuwa da ta ce da yawa an zuwa sai dai a wani mai kyau da wani amma yanzu muslim an yi wani ɗauko kan kwarai da shi ko da ana sami wani raunin da ta zuwa su da yawa to shi ne ai kamar da kuma ana abuda inda kanta yanzu kan abuda za mu ga har mutan yi zuwa mutan yi zuwa wani lokaci za a ta bayani a abun da ya shafi addu'o'i da yadda mutum zai kare kansa lafiya wato abuda wannan shi abu na farko in mutum yana so ba ba wa kanka kariya ta farko to ba ka ba kanka da zikirin sai da an ce wani magabata yadda suke yi annabi ne da su suna da bai yadda aka san suna yi ji ne in sun sallah zuwa suke zama shi ake cewa nabi sai ka ji an ce ai a wannan lafiyar nabi nabi ne shi ne abu da annabi yake yi da bayan addu'a da kai ba to idan kana yi wannan kana ba kanka wata kariya ne mu yanzu zamani ne suke da wani an yi da ciwon da wani da mutane to sai ka kai wa Allah karatu a yawan da ajiya wanda kuma zai sa su ba su zama da ko da za su yi wa kaga wanda za su ba kariya bana yi ne wanda zai ci da ne wala da ne ko to ya da nan da kallon kalli bi da ke kai wa Allah ko da zai wannan gaba da zuwa abin da ake bukata a gurin al'umma cewa su rike kokarin wato ne a hadisa an kawo sabari wannan zikiran safe da kuma na wato na yamma wannan shi ne abin da ya kamata wato mu lura da shi abin da nake yawan ba da jawa shi ne za ka ji wani lokacin wani ba wa Allah da mutum zan kuma ya zina cewa ba ba shi da ba wallahi tallahi duba wanda zai ba ka wanda ba mu sai dai kawai yana mai dai ne ka amma wallahi ba wanda ba mu da yake da shi da yake wanda annabi yake da shi babu shi in dai za ka rike wannan kalmomin da da gaske ba za mu yanzu da muke yi a wannan sanin ma'anoni wallahi da lai kawa wa kan kariya ne to wanda za ka karamin boka da wata da shi da babban kafukan gudu wallahi Allah to babban kila shi ne za ka hauka da wani ne wannan shi kila ne duk da Allah ne da ga ba za ka ba da yi alza ba da yi idan kuma ba da yi alza ga ba da dama ne da shi da kana da wanda domin kana zuwa ga kwanta ne da kana ana ajiye dankali ko godoya a cikin gida an ga dankali ko godoya a cikin gida ko dabbar doya da yaro da sun je ne daga an da kowa da yawa zai ci balan da da wuka to an ce ne wani ce ba wani da ko ko wanda ke baba da an ji ayo ba da ko ne ko ba haka bane to kai ne za ka rake ne da ba wanda za ka ba ko kariya da ya yi jinnu da ya wannan kuma shi ne mutukar zagance shi da gaske wannan zaɓi da zama ba ba shi yadda idan baka ta abinci ba da zaɓi kake jin sai kariya idan baka ta abu baka yi ta abinci da rana ba kake jin sai kariya baka ta abinci da dare ba kake jin sai kariya to ka bai da azkar shi ma ba an ce maka ba za su a rawa da masallaci amma ba da suka ce ya halatta in kana da rubiri ka fito ko ka zo a hanyar ka yaro ko ka yi gida ya halatta domin shi suke ya Allah zai ya kuro na na kiyama wa qawlu da ala jurubi ila ahli al-aya ko wani ne ya ana yi ka dawo gida ka ga gida ko kai alzaka in ka ga dama ka dora a masallaci kai in ka ga dama a hanya ka ka dawo gida ka dora amma dai zama ba ga za ka duk wanda Allah yake da shi suke yi a duka suke yin da zama musu jiki to Allah ya da zaka ga sun fi karfin wani ke tsari da mutane ko ran jini Allah to bai ne shi ne kamar da zamu zo ran gaba rawun da muke samu daga zuciyar mu shi ta yi zawo rawun kamar da zamu biya a babu gaba to da ka wajibi ne muna zo mu zauna lafiya mu rike Allah ina ga ya zama ma bayi yadda kake biyan bayi a mutu yadda kake biyan bashin abinci idan ba ka abinci sawo sai ka biyan bashi to aka ji ma da ka in kamar da ka biya ka tuna wa kai wannan shi ne jawar da ba wa alƙin cewa duk lokacin da kuma kar ka gaji a cewa ta girma ba ka yi azaba ba sai sun da mutum ba ka yi ba ka da sunan da aka ba shi ya cancanta ba ka dole abu garkuwa da ya ba dole Allah ba ya garkuwa dole ka aura da yin ka kalli alzaru ka bai ka kalle shi da kyau za ka zafi hikimomi a cikin alkara kariya ce yake samun daga kowane jari bangaren aljanu bangaren mutane da ya fi da shi ne wani ko ta wani bangare ne duk kankana biya wa ya fi yi sai kan tsara ka zauna lafiya ina kara roge da wannan a rike a daga duk wanda yake yi wanda bai yi to ya rike a daga ko kun ba wani ya zo dan za ka ji wani yana yau kana wani ce da Allah ma da wai na ku kai na ku da bai irin da yake zo ka bai to wallahi ba an ga ma ko bincin ka ji ko wani kila yana tsantsan da zuciya ne yana kan zuciya shi ne kawai za ka ji kamar shi amma wallahi ji ne dai ba wani ya ga ka mata ne zai ba da wani amma wa'annan su ne alƙa na Allah ne da ka ka rike su kafa ka ga yadda zai ba da shi dole shi ne dan wannan to mutum ya bayar ba shi kare ne dan za ka dai shi in ka wuce shi to to to an dole sai shi to da riya in kana zai ma da shi ga rai da ka biya zo ka bayar ana to kai ko kai ka ma ana in ta da kike ne ya za ka ko ka ga ji Allah zai zo da ne a wani ni da aka yi ba sai ga da an yi ka zo da shi ko ka wani ana biya wa aiki sai dai ka yi ƙarin bayani a wani gurin to shi ne amfani da wannan kare su ta kada la la daga bayan haka tambayar da yake shi ne a dariya da yawa dama an fito ka yi bayan su ba da yake tun ba kai da biya ba shi kuma ne ba mu yi daga lahara yawa bayan lahara har ayin lahara to kai da zamu yi da ruwan ba ba wannan tambaya ce ne to sai ne sai da suna yanzu ba ga zamu ba ta ba biya kadiya in ka ne godiya ba ki kai godiya ba ki biya ka ga wannan in kan ke zuwa wa Allah muna kara nan da in kan ke zuwa ga wannan lafiya wallahi da ko ne da ba na da muna da kawai disko to kana na wuta ma guri da ka so ne ya zo gurin ne da ce ba har yanzu ba ka tsara ji wani ya ji ai tawon ke ina ba sai ka wakati ne da yana ai ai ai wato ai saurin da ke fara da ruku eh ke tura kuma biyo shi wanda yake gurin da yana ga wala kuma biyo da kudi a kai gurin da za a fara da wannan ai abin da ya kamata har yanzu da dole sai da ya ga mutum da nake da nan Allah su suka da ku malaki da nan da ruwan nawo su ne suka da ku da wannan suka in dai suka da ba wala ba ku karfin kika ce yau ne ko wani da babu karfin su ba da ruwa ka ja kauyi ke saboda ka rike su da kyau wanda ka ka rike su da kyau da su a rike ni Allah ba da su sana dura ga wani boka duk yadda zai je kai gobe sai ne a kare ba Allah na na na wane mutum kaji ba wane mutum wallahi ba yadda lafi Allah haka Allah ba shi ne wani shi ne abin da mutum zai yi sannan ba za ka abu gona wannan magana da yi ta kara su nomin da wani abu da ya kamata ya fara shi ne kuma bayan yin azkafin da zanen ma'anonin su da rabbi zuciya ta da kyau in bugu ne kai wallahi da yawo Allah da azkafin in dai bugu ne kai to an haɗe ka ne ba ka da kowa ya ke to Allah ya zama ka zauna amma idan bugu ne kai kana zai alƙawar kai wa Allah kuma kana jiba wasu kana zuwa ga wasu rubutu kai da ko da ka ba zuwa ga Allah ya ce amma wannan idan rubutu ki kawo zuciya ce ce sannan kuma ka ga ka da Allah an ga mutu da Allah ya ce Allah ya tsare mu ce dole shi ne wato wannan hadisi kaga sauran wato malamai sun rubuci duk da mun yi da ya ga zuwa wannan islamin bi yana da matsala wato al'arba'atin da malam ne a gurudul malam ne banda gani da wannan da Imam Ahmad da Rabi amma kaga nan Imam Ahmad a wannan ruwa ya bayar da shi Ibrahim ban Abu Awana da Rabi wannan hadisi babu babu wanda a bi ghairi ne da du'a babu da yake magana kan wanda ya ambaci wani da wanda ya ambaci wani da ne da du'a idan kai da mu din ya ba du'a ya ambaci wani da shine babu wanda a bi ghairi ne da du'a babu da yake magana kan wanda ya ambaci wani wanda amma addu'a ya ba misali da ko da kuskure za ka ce ma na Allah ya ji maka amma ni kaza da kaza da kaza ko kai da ne ku mutum ya kawo zai yi ba da labarin mutum akan wani abu da yi saboda ba a ji a gare shi Allah ya ji maka amma ni ya yi kaza ya kaza ya kaza حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد قال اخبرنا محمد بن عمر عمرو قال حدثنا ابو كلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له تعالى تبدا عليه ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى kamar sanda a kai masa wane ne wato mafi kima da alfarmin mutane mafi daraja sai Allah ya yi da Allah ne da inna al-kalima hakika wato al-kalim shi ne daraja ibn al-kalim san mai daraja ibn al-kalim san mai daraja ibn al-kalim san mai daraja annabi ne dan annabo Allah ji kan annabo Allah ki taba kunna annabo Allah shi ne annabi ya fassara mai shi shi ne Yusuf annabi Yusuf annabo Allah ibn Abu biwai Abu annabo Allah ibn shi ba a kan annabi Allah ne ibn Ibrahim Khalilur Rahman tabaraka wa ta'ala kan annabi Ibrahim da ranar Allah Allah ya dauke sarki ya kawo su tabaraka wa ta'ala wanda wato albarkatun da girman sa ya ya samba to kaga wannan shi da annabi ne daraja an ne daraja an ne daraja an ne daraja haka annabi ya ambaci annabi amma zai fi shi da alkhairi kawai shi kana da zuwa da Allah alaihi wasallam to yanzu ba da labarin da kan shi ne ya ba sai ce annabi ya ce launa bisa fitili launa bisa fitili ma da bisa yi da ake ni ne na zauna a cikin kurkuku irin yadda annabi yusuf ya zauna a kurkuku sai ce sun maja a rijiyani sannan da kira ya kira na in za ku kira da ni na sarki ya turo ne zai gaya ba ko yawwa yace sannan da kira ya kira na yake na ajabu annabi ya ce da ni ne wannan gaban da na amince da kaga labarin da zai bayar shi kamar da ne Allah ya yi wani amma kai da ni ne kaza zai shi ne ba da nake ji wannan ba wazo abin da annabi Ali ya ce da ni jawabu ai to ne ga annabi zai zama jawabu ne ga zaka cewa da ni ne duk da cewa an abu ne a annabi da bai ta so sabar annabi Ali sallallahu alaihi wasallam to shi aka ce jawabu ne wai ka ji shi ko ya wuce yujinin ke ladar da lalata in ja a wani lokacin da kan aiki ya zo wa kala ne ke kirgiya ke lalata kan annabi su ne ko ba ku ruwan gidan ko ba ka annabi ka tambaye shi ma ba ni yi shi wannan lafi ka kala aiki aiki ya wani me labarin wayannan mata da suke yin shi annabi annabi su ne da sai ce sai an ji an tambayo shekara da shekaru ba yana cikin gugu wanda ba wani malami da ya taɓa cewa wa gari a annabi da ya ko shi kuma zaman kurkuku duk ya tsinka bai da dadi duk yanka duk yanka ba da dadi barai kuwa ni da da ko ko nadiri da wuce ko nadiri ku bai ki da nan ko ba wani musu lafiya za ga ba addu'a da za ka ji jawabi kai sun rufe irin ka ji Allah ya ba ku bukata wallahi abin da zai gaba da hankali da yaro sai da ma su tsoro hodi da idan ana lanta masallaci to Allah ya ce Allah ya Allah ya ba su to da ba ku abin da yake wannan ko sai da gidi da Allah ya tsare da idan aka ga da biyu ko aka ga da kwana biyu a wanda ya dawo da kullun ya yi gidi duk da ma ya ne ba na suke zuci da shi suke idan sai ga wala gida to amma dai wannan yanayin za ka ga irin yadda mutane suke shiga wani za a ji kamar ɗaure da ana wannan ma ne da azu salam annabi yusuf ya tura saboda tsoron an da yake aje a gaya a je a san mai sarki a je a san da yake menene halayen matayen da suke majalisa ya tambaya sai ki kaya ma da labarin ka amma da idan ba da labarin zai ne sai da yawa da da Allah ya kan wani kaza da wa rahmatullahi ala nuhi amincin Allah ga ramu wajibi ka tabbata da Allah ne alaihi salatu wa salam sunan da kira shine malamin da aka yi Allah da ake tabiza kamar yake kuma al'ummar da zai fita suka yi ba wani al'umma da suka yi da wani suna neman musu bayuwa a kai a tarihi su kawo cewa ai da wani suna da ruwa ne abin da ran da ruwa ba da ruwa ba haka Allah ya bada cikin surat al-ahqaf cewa ba da rabbukum biha ko ba ku bi ahadin min al-alamin ba ka samu wani al'umma cikin Allah ya zai bada da yake ba wani abubuwa da ta ruwa ne kafin mutanen annabi ne tare da rabu min ahadu min alamin sai ka ji da ba wani abubuwa da ta ruwa ba sai mutanen annabi ne tare da rabu rufe da Allah ya ji da in ka da la ya'uwi ila rukunin gari lokacin da yake cewa la ya'uwi zai je kafi ila rukunin zuwa wani gini da ni ne karfi ga al'ayar da zamu ce in kana da kauni lau Allah ne ji ku kowa ai ya min ce da da ce da ce da kan bi a nan ko ne an du'a aw aw ko ne ya ku wa ila rukun ne zo a ga wani rukun ya bi da ko da wani jini da zai ne da ni da rayuwa to sai ke cewa bayan ba sallahu ba da mu'min da biye yake cewa duk da cewa in ba aka lawo ba da hujji ne ba wani wani annabi da Allah ya hujji sarki ya turo bayan annabi ne illa yake wata ne kawo ba dai wato a tsarwa ne alkasarar walmala ba dai duka wato bibiya bibiyar mutanensa shi ne bayanin da muke bibiyar mutanensa ba wata al'umma da ta taɓa nuni duk mutanen da ake kama yan zuwa a yanzu aikin madara na gudu suke aikin su suke saboda kafin su babu wanda ya yi su to ba ni yayi a nan shine annabi ya fita na gudu ya mutu annabi Yusuf biyan da addu'a da zai bayar labarin sai ne Allah ya ji kawwa ne wallahi wa da rahama haka ake so ka ka bayar labarin wani koda da ranka kace Allah ya yabe wa ne shi ne haka da Allah ya ji kawwa da ya mutu ko duk ba wani labari ya ce a kai kaza za ku ko da ku da nan ne kaza sai ko da hari da amana ya ga irin wannan abu shi ma mun kada wa da wani ba mu cewa za a mutuwa da shi ba da wannan je da da wuta gaba ɗaya ruwan layi da da layi ko wani ba da kuma Allah ya kawo da mutum ya ji ya ga ruwa Allah ya kawo da malan ya wuce da lokacin da yana layi da shi ya wuce shi ba ko ba da ba haka ya wani abu da wani ajiyar da na amfani da shi babu za ka yi da ya to ga wannan matsalar da na fara ba abu da yake da yawa addu'a da take da shi da muke wada a alƙawarin da ba wannan da abu da zai zanyo addu'a da take da shi abubuwa biyu da shi da farko rashin ikhlasi ne kuma mummunan ne mugun ne wannan abubuwa ne da zuwa zuciya mutum wallahi da azza Allah wani banda ko zuwa Allah da zuwa amma idan su ba da ba kowa da shi sannan kuma kana yin azza da tawo biya to Allah da ba da zuwa lafiya yaji ne shi babu da ka yi da lafiya babu da yake magana an Allah Allah da shi ne alƙali takakkiya takakkiyar addu'a eh yana magana kan tafiyar addu'a na hadisi na yau jiran jira hadisana Umar bin Abdul Qala hadisana Abi Qala hadisana Ahmad Qala hadisani Malik bin Harith ana Abdul Rahman bin Yazid bin Qala kana Rabi'a Rabi'a ya tafi wannan Rabi'a bin Hukayn ibn Harith kare suna cewa yana cikin wanda aka hauka zamanin annabi alaihi wasallam amma kuma bai da annabawa kaga an fadara kamar da sabon hali ya da magana to bawo ana cikin ciki dan wata ran da ku abuwa ne haka ne ayyuba ko an da ne aure ne wai baba tsakanin kai da wato rabiya aka ce wa kalibi da ana abuwa ne cikin nan yake na ji ne wa wa abuwa ne a kan amma ya ji da an kai dan cewa abu da cikin mutane ba ta hankali zaman Allah ya ba da mutum eh dan Allah ya ba da cikin da gaban zuwa sannan kuma mutum ne yawan ibada yana da yawan ibada yana cikin manyan na da ba su lafiya masu don wata ran an lafiya masu da kan da yake zuwa da yake wallahi lawa a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a amma da annabi ya san tafiya da wani saboda an kalli da kawai da ya ga sai ya kawace yace wa ma ra'aytuka illa nazatul mu'minin yace ba ta ba kallon ka wajen wanda da zaka jira zuwa ga tawazu da kallon da ke da masu bin Allah ne ke gaba idan ka da wasu ba yana cikin annabawa da yana a lokacin da aka fice yana cikin zaman mutum ne mai tsantsi a cikin lambawar annabawa ne da wani wajen zarfi ne dan idan aka ce da kai ba a zuwa da sai ce asbara wa asbara zublihi تعقل أرزاقنا وننتظر آذاننا الله أكبر أتبعنا ضعفاء مؤمنين فكتر هي أول لا جاء من أبو الناجين sai ce mun waye gari muna rauna na da su gari shi da abin da zai ce ba da kuru arzakuna na kuru arzakuna muna jin da yaran su sannan kuma walan da zuru azali na muna jira azalin la hawla wala quwwata kullun da ya amara ki Allah ya yi lafiya wa Allah riwa asba'ana wa afaru minni mun waye da ni rauna na mara wa su da wani kullun yana kan kai da kai shi za a ce yana ya mu'mini ne sannan kuma da abu arzakuna walan da zuru azali muna jin ya yi cikin magana da Allah wannan magana ne kyau ne wallahi ya ya ga wata abu da da ruwan ba kai to mun yi wa yake yi muna aure da ba su ne a wanda yake da wannan da yake ka wa Allah ba zai muka kaba a yanzu ba na kullu Allah na wa lan tadu adai muna jin ya ji kuma muna jira hadari domin ko ba ka da gogogo ruwan da za ka numfashi da yake arzikin da kake yi da na'adar da kake jira domin kike kike ka Allah ya sani ne to shi ne yake cewa qala qala rabi'u ya fi alqama yawm al-juma rabi' ya san sai da zuwa gurin alqa sai ranar juma bai da nan akul tamba yace idan ba da nan wannan abdurrahman bin yazid ne da yake wada yake fara wannan kalma yake ba da wannan kalma yake cewa ban da nan akul tamba idan ba da nan على سمع أي ولاة يكون ولاة وإذن جاء أن تسمع عند علما وملكا كبيرا وإذا عند سمع هو على الأمر سمع أميرا إذا كان سمع أو نقول أكثر الجنة رأيت العلم ذاك جميل مؤمن الذي وملكا جميل كبيرا للجرة في أكثر الجنة بدين بنا سمع sai idan ka zo ban da lama ko da idan ba na nan idan mun kada ne ina nan ba a lokacin alƙilu idan ya kwane ka mu eh alƙilu idan ya ko ai ka akwai ne ko ba ja ma raka yake wata rana sai yi zo wala su sama yake kuma ba na annabi wala su sama ba da alƙarfin gogon wanda shi ne ya ne kama inda Abdurrahman bin Yazid yake sai an kama ya gaba da ni wa kana yi yake da ni alam tara ma da abi da rabiya ta ga ce idan ba ya an ka aika ba dole ne ba da alheri duba ne da sai kawai suka hadu da alƙama alƙama yana gabuwa da Abdurrahman bin Yazid da yake da ni alam tara ma da abi da rabiya kai baka san da abin da baka da ko baka samu wani abin da bai yi ne ba da jiwa قال إنك أنزل أحضر ما يدعونك yake ba ka ganin mafi yawan addu'o'i da mutane ke kai wa duka ga mutane da addu'a aksaru ba ya da annaka وما أنت بجارب يغيرين ما تتكلم أبني باقى ما مالي يوم أدوري لبقى يجي أما هو أمد أبني لأيك تحيكم باقى ما هو تعالى كل أدعى لي أما هو أمد أبني لأيك تحيكم kamar yau da abin da yake da jike ba ka amfani to ne ba sai ce wadalika to barane kamar ya ce ina ba mu sai ce to abin da yake da wannan la azza wa jalla ai ji wani ne wanda ke da shi ne la ya ko da illa na ta da du'a baya amma zai da tafiya da addu'a ba ko da barbaro gurbin addu'a yake ba za ku mu kai Allah ya kula ne da to da Allah shi za a nan ne illa da ke jigowa ba na yake da wata za ta gaya doji ba ka rasu ta ta hanji ne kyau don ku za ka biya su su ka gaba da gina yanzu Allah ne ba la la la kun bayyana wanda kyau a ke zo da wanda iya gudun da iya bayan sa iya gudun da kuma iya tsayawa da lafiya ne haka wani ke ba da ke ko ba ku ka ga akwai aiki idan ba a yi ne kyau ba ba ku Allah ne ba shi ne yake cewa ba na ganin wani da yanzu a yau ne a zuwa ba ka yi da rabu a bare ne gaskiya ina ba ba shi yake to abu da yake faruwa shi ne inna allaha azza wa jalla la yaqbalu illa ma kana Allah baya da farko da addu'a ne da ake kira al-hadisa idan ya Allah ya ta tafiya addu'a kullu je da aure da kana da ga Allah shi ya to wannan magana da ake wani ai malamin mu babban yanki ko ba malamin Abdullahi da Musa ai ya bani da ko ko ba ku ne dole an ga wannan kalmar Abdullahi da Musa ya bani da kali da yake wa ba ni ce da yake ko kali da kala Abdullahi Abdullahi ya ce la wa la yasma'u Allahu min muslimin din ne cewa Allah baya jin addu'a abin da baya jin ji ba wai baya ji ba ba zai ji ji da Allah duk mai biyarwa shi ne wanda zai goyi wajen aji da ake mai tsarin ya kawo ko wasu mafi shi ne biyarwa biyarwa wasu na masa rawa yara wajen da biyarwa a biyarwa leji da biyarwa kuma na ga yi wa ana wannan abin da leji da biyarwa ba biyarwa mutum zai abu tsakanin da Allah da Allah ya yi wa amfani sai yi don mutane kawai zai yi Qur'ani zai yi amma da mutane kuma yadda ake ko da ji da wanda ake yi na wala min muradi haka nan ubangiji wanda ke dukkan shi baya karba addu'ar wanda yake yi dan Allah riya ne muradi riya so yake a gani wanda so yake a ji wannan kuma so yake a gani wala la ajin ko kuwa ai za ka gaba gaba da zuwa addu'a ana cikin ba kowa ya so wani ya ga zai maka ba fiye da islam ba a wani mutum misali yanzu kuma da ku misali da wani ko ne yake gidan kowa yanzu amma da ba ganin za a addu'a wani ya waya sai ku je nan da ba ka kawo wa da duk ana tsarawa da Allah za ka yi wa da zama bala da na bi ba da kai ana yi da Allah kuma Allah ya kama a da rohi da karin ne wa yake ce illa darin da yadbuku min qalbi sai wanda yake addu'a sai mai addu'a da ya addu'a da ta tabbata a zuciyarsa shi Allah ba da shi yake karɓar addu'a za ku gani yana zuwa addu'a da rage ya addu'a a jami'in shi duk wanda ke yi ne ke rage za ku wa ta mutum ne wanda kar alƙawa sai alƙawa to alƙawa ya jiro ba da yana da yake kwarai ba wani wallahi ban mutum ya ba wani ban mutum ya ba wani sai ya ko kuma wata kara alƙaba ya biyo wannan abu kana na da shi wannan ba shi na shi da Allah da Allah ba ne da rabu da rabu to da haka kun ji ba da shi da Allah ya yi mana sai ai wato yake ga mun kana yi da harkar da da da في أرضه ومن كان يريد أرض الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب السورة الشورى saboda haka duk wanda zai yi tsalla a yi da ba Allah ne ka tsaya ka yi abubuwa da Allah in ka yi abu da Allah ya gobe da wani abu da ba in wani abu da ba amma ka da ka ci wani Allah kai ne mutum yana da ba ba ni da dalili da sauri da yawa babu da ya ajin du'a lalle mutum ne da shi yake addu'a eh ya ajin du'a ai albar an ga dubu lalle mutum ne da gaske a yi addu'a ya ta azama shi ne abu da bawo yake ba ya ta azama ni ta azama fa inna la ala mukri alayhi domin ba Allah ko da shi ba wani shi shi da tsaro da shi dole da yayi ba na da dawa sai dai da bibi ji a kai ya yi da kawai حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي هاشم عن على عن ابي ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم فلا يقول من فيها ما تسال idan sai ku da addu'a kai ne sai ya Allah ki ka da dama da yin kaza ba ya Allah in ki da ina da dama ba ya Allah wani ajin matsala ba ta al'amura da cikin ladabi shi ne za ka hanci ne cewa mutum ya zuwa zuwa tarawih ko hulkuru Allahumma la tada ala nabi maqami da ala wannan kuskure ne ko da ka hada shi ka cire ta la tada ala nabi maqami da ala Allah kake da yawa ka kar ka tsale mu a wannan gurin namu kar ka tsale mu wannan gurin a wannan gurin da muke da yawa wani illa ga ba ta ba da wannan har wani azawai ai wanda shi ne sai ba da shi da shi da abu a nan da za ka hawa mun da gaba da ya Allah ba ya wannan kai kuma da inda da hawa addu'a da ko wanda ba da mu ba ana rubuta da su sai kuwa amma ba ya cikin da gaskiya la ilaha illa huwa al-qadir al-alim ai da zai nuna biya kada ji wa Allah ya shi da in ka ga ma wani azumi barka kai ne ko ka dace da roƙo ka sa Allah ya ji roƙo Allah kuma Allah ya yi mu zan ba da wallahi duk wanda Allah ya ba wa iko yin addu'a dole Allah in Allah ba ya zo an zama addu'a sai Allah ya roƙo ko ba ga wani abun da ya zo ka ji roƙo Allah kai ka ga Allah idan kai in je ne lokacin da yawa hanyoyi kamar gidan sarki a cikin za a tafi yanzu in za a mutu da kowa ya wani da wani ya riga wani zuwa kai abun da wani ya je je ba dawo da ba domin ya da je shi ko ba ga wani to haka zuwa gurin Allah idan ko da ya san ko an tafi a cikin gidan sarki ke da wani ka gaba da ya ga gurin da ba a kai dan da ba da kai mutane zai je kafin ka ce da wannan ya go to haka addu'a shi ne kafin da da ita ne a hanyoyi da ke ɗauka a lafiya da wannan Allah domin ka ta rinka da wani jiwarin addu'a babu gawo idan ka kai ga wani ya gudu da matsala addu'a an gane to sai ji wani abu ne addu'a ka girma ba ko ayi ba ko ayi da zaka Allah ke kan ba wani ko ko ayi da kake abu Allah da kai an dama yana da girma an ce ka dauka wannan kawai amma a raja'in da girma فإن الله لا لا يعظم لا يعظم عليه جنب أمامه هو لا أبدا الله عزيز وعزيز كما بعد مسلم ولا أبدا الله عزيز وعزيز بعد وعلى جنب هذا يكيه زي يا الله ويجيه ويجيه بعد وعلى ba wani abu da yake wa Allah ji ba sai da ba shi ba mutum da yake ya yayi yawa amma a gurin Allah babu wani abu da yake da shi ba ba saboda wanda Allah mu shi da ayi Allah da wani nan dai da ka wuce Allah da wuce ne da ko lolo dan ka ya ma Allah shi wato bazin da ya wuce ko wuce shi ba ko amma kai da gidan da ko ya da shi ko ko ya zo ba ba ka wuce da shi wato this amount da ku ba ka Dito da shi ba Allah zai ce da wuce shi babban babban abu abin da kake da ni ya kore ba ka roki Allah bare kuwa shi da ba na manta muna muna muna muna wani muna da yaro ne a nan lokacin da aka ba a cikin lafiya to idan aka zo ya ga mu da cewa ka wannan wato wato da ba wannan da ya tsara da shi yake duk kwana ne da ya yi ya ga na duk da ne mala Allah hore mu da dunya aka yake yi kawai Allah hore mu da dunya duk wanda ya zo da aka yake yi kawai Allah ya ba ka ba wani Allah ya ba ka domin idan ya ji ba ka ai da yawa ji ba ka ba ne harabi harabi ne da ta cikin zama ya roƙa Yuji, in kwa ayi wannan da ka ga yayi, harabi ne amma dai ni a tiya mai da ko a nan nake jira zo turar ka Allah. Ta kowa da zuwa. saboda ai ka rika ido biyu da tsaba ba ai wani abu da haka amma an tsaka ido da jiha da ne da nan farko ko to kagan wani lokacin da ka ji an rubi har ka bar da ido ko har rubi ba amma in din da kai alaji ne ka ga da gurin da ka bar da yawan da yawan su ko su da yawan zama gowa da jira ko lokacin da yake ne ki ji da su ba ka iya inda su tun da tsaba da jini kan kai a wani su su da ƙolin kuma ba shi gudu za ka zo ka dace kuma sai abinci wato ta zuwa gari kala kala za ta je ba a baya ya ya da jiki a bada wani da ba na kai mu je ko mu ce ya mu je ko mu ce ya ba na da ko ba na mu mu je kala zuwa ko mu je wannan kwanci ne kuma wallahi ya je na Najeriya da yawa sai ni na zo to kai dole sai wa to wannan shi an gane ko bala ba sai ma dai da Allah ya haƙuri yawa sai a zuwa tsafta eh to sai ko an dole ba ne ke yi to baya je ba abu ne ba gurin ubangiji wa حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا اسماعيل بن وليد أنا عبد العزيز ابن صعيب أنا على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء فليعزم في الدعاء إذا كنت جاء الدعاء في الصبر ينادي وجنة الدعاء ولا يكون كذي شيء اللهم إن شئت فعل الله تعالى لا ما قال فإن الله لا مكتب له وما لا ما من الثواب ولا يكون كذا ما مكتب شيء اللهم إن شئت فعل فإن الله لا مكتب له وما لا ما من الثواب babu da kaji da rabu ya babu rabu da an yi fi du'a babu da yake magana akan kada hannu a cikin addu'a kada hannu Allah ya yi addu'a kada kana yi ba yi ne da dole kun ga malam da yake ko ne da ne akan kada hannu eh yawa yake fara da sana ba mun ji ne dole domin yana da dawo addu'a yana da addu'a addu'a أخبر لي أن أنا أجيب عنه وهو واقع قال رأيت من الله وابن الزبير من أيوان يقول هذا عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير سنة سنة وأنا أقبل سنة أقبل لي أن يقول أقبل أقول أجيب عبد الله عبد الله سوء إلا وأن سنة أقبل لي أن يقول أقبل عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر جوا عبد الله بن عمر جوا سنة Abdullahi bin Rasul ba Rasul ba da Ali bin Abdullahi bin Amr bin ba Adam ko Adam bin Amr bin Abdullahi bin wannan hudu shi ba bai ne iyayen da ba ne ba abadi da nake ba idan abadi da nake to Allah Abdullahi bin Rasul an gane ko ne wanda ko an ji yake biya ya da ta ga kan jin yara malamin ya ce har jira Allah ya rabbi Allah wa anhu sai ya ce rabbi Allah wa anhu ko ka don su ko da kan da wanda Allah ya mutu shi ne godiya ba wanda yake da na gode da kowa ko bai ya domin ana samu jari da yawa kuma kana ji ana karatu da kan da da wani guraren su nan da yake kira haka ita gani radiyallahu anhu abi radiyallahu anhu guda biyu wannan da ba su biyu amma irin wannan sai kana da Allah ya yi domin in baka da zuwa ba yi ba mu yi bane sai ka ba ko kuma sai a zo a jajin ɗaya a rubuta radiyallahu anhu ba sai ka gyara wajen ibn mas'ud sai ka gyara ka gyara ka gyara radiyallahu anhu wani zalibin da kafu ne ce ya aka malam zai ka jaye saboda mai ku ba mutum ne amma dan mutum ne shi ke nan amma da wani karatu da yawa an gane yawa to yake ya gan su suna addu'a yuri dai yana wato yuri rani da ra'ayi in yi ma da ma'ana ya fara kani suna motsa ya buga Allah ya zara a cikin wannan damuwar su ne ra eh kafin nan suna motsa ya buga Allah ya alal wani abin da abin da ba shi da kama a wajen me yasa mala hadisin da farko kun kan nafi ne da dole da Muhammad bin Sulaiman ne ne ko to me yasa malam ya kama da wannan hadisi ne alaka da babu wai mutu ya aiki da rubar gobe da ya dan wani yudira ne jira a cikin hadisi ba da wannan da ya yi ba ba da wannan da wani to me yasa malam bai kawo ba da aida ko ta zo da bidin duk hadisi da sauran da ko ta ne da su ba sai ya ce ne shi ne ra'ayi ne shi da tsoron da kafin mu ce wannan ba na ba da yi mai magana a kan da su nan ku ba tsoron da yi mai magana a kan da su ne addu'a kada a duk malamin ne da Allah ya yi addu'a amma da abin kuka ya ce ta ayyukan kuwa manyan malaman hadisi irin sai babu da ya ce babu wani hadisi ne ko ya yana magana a kan hadisan da suke magana a kan jabar dukka a kada wato jabar dukka addu'ar qunut addu'ar qunut amma inda sai ke ba mu shi ko ne ne da saboda cewa annabi yana da hukunta ne qunut in Allah ya ba da wannan shi sannan sai dawo kuma magana addu'a kawai sai ba shi da Allah addu'a kawai yake kada mu yi da sai Allah yake amma da hukunta yake je hadisan da sunan Allah ya yi ba hadisi ko daya na kuma yake akwai hadisi da ba su da yawa sai yake amma duk ba su da yawa shi ke yawa amma akwai da yake so ka yi an da ko an shi ne akwai tsararin malamai da suke da ba kan hadisan ba su da yawa amma an hanyoyi ba su da ba kan kamar ibn hajar al-asqalani ka ji da Allah ya kawo ta cikin hadisi da yana wa cikin wuri in za ku iya shiga ko mutum da ya kawo wannan kuma matsala ce da ake tsamani a kan da amfani za ku da duk malamin da wato cikin yau da mara yana cewa da za ku ba sai dai kowa yana ganin cewa ko ibara ku bishi da kai da hannu amma da aukukar ni ba ya ba sai dai idan mutum ya kai matsayin da shi ya ga aukukar gobe za a ba shi wani sunawa shi a wuta shi ko malamai mutane su yi wannan tsakanin shi ya mutu da kun ban da yau yau amma dai ana ne cewa hadisi wato an akalami a hadisi ne a hadisi haka ne ya ake ganin dole wani ba wato um akan da dole kun ban da yau wannan ne wannan idan mun da yau a gane da wannan matsalolin za ga ba da hayaniya da wani za ka yi kai ne wani sai yake a yi sai kowane zai ji za ka to amma wannan mutum an yi ba wajen an ta da hannu a samun da kuma to in kuma ga gobe ta a ga ukin jiba ba wani malamin da ya ji da mara da ya ji a ukin jiba babu a wanda aka ji da ba da ji kawai da ba ko kuma an gaida da wani ya na doji doji ne amfani idan mutum wato ji yana karatu da amfani da karatu ba wai da ni za ka ba mu je zuwa حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن سباق بن عبد المسلم عن عائشة رضي الله عنها زعم انه سمعه منها اكرم عن علي الروايات لجنى عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو راتب النبي كان أنها إذا تزال يرى أدعى يتكلم عن الأيام يميت سوى da ku yana da inda ma ana rubuta ku sani cewa ni ko ku ji wala wala tu asubu kada ya ubangi kada ka kawo kada ka dauke ni da ni ko ayi ma da zai yi da mutum da alai duk wani mutum da yake ne da saka cutar da shi aw da kan mu ko da ya ba magana ba da shi wala tu asubu da shi ala an ka kawo da wannan ba ba ni da yi ba da ni yana da labari ne ne ko حدثنا أمير قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو بلال عن الأعلى عن أبي هريرة قال كلمة زيد بن عمرو الجوزي وعن ابن عمر وعن زبيد أبو زبيد بن عمرو الجوزي عدل الصحابة موت الكوف يا الله وجعل الإنسان سبيل الكوف وعلى الجوزي زبيد جواب يريد ان يجعل ابي هريره قال قال كلمة زبير أمر الزوجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم زبير وأتو أمر الزوجي لم يجعله أبو هريرة يا جبر أن عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف يا ما يجعل إن زوجة حيث أبدا عن زوج فمن الزوج فدع أبدا إن شاء الله وسبحانه وتعالى فدع الله عليها يجب وقرأ دعاء عليها هي أدعو أن لا يحصل فاستكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله لأنه عليه الصلاة والسلام يبت كذاء الجبلة ورفع يديه يدفع حتى يدفع فظن الناس أنه يدع وأنه هو يدفع سوى أنه يمكن فقر الدعاء فقال لي اللهم أجدوك وأجدوك Allah ka kire da mutane da Allah ka zuwa da su zuwa musulmi har ne da ya zuwa ba zuwa zama ake a wani gari a zafin ne Allah ba su ba ba da addini ba duk yadda aka saba ba ba ko ka zo a wajen ji da shi ne ba ba wani zai ko kai ba ga da wani tsoro kake ji ba tsoro ba musulunci ne mai koyar da haka ba bai koyar da haka ba matsalar da hali ne na kawai wannan dora ko mutum ya hau zamu wajen ji ta bai zama da wajen ji a rabu a cikin wani ko shi ne shugaban ko shi ne ba ko ko da za ka burge wani dai da rika yin kabunci to ka burge Allah ba kabunci wani ka ka Allah wannan shi abin da ya kamata mu lura da shi Allahumma anzuka ala kulli da muka da abin da zuwa a cikin kwanon da zuwa a matsayin mutum حدثنا معقل بن سلام قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر انا حميدي انا انس قال ساعات المطر عابر ruwa ya kaje a wani jeka fari ke faƙa ba ba da musulmi ne da nabi sallallahu alaihi wasallam yau da duba sai wani da kuma da yake da kuma annabi alaihi wasallam da wa da duba yana hudu faƙa ne ya rasulullah sai wani mutum ne a cikin mutane yace ya ma cikin Allah a hadan marar an samu fari ruwa ba ruwa wa ajda bajil azu kasa ta buɗe har ta yi bani wa alaka ma ni ce mutum dabbobi ba ruwa ba mutuwa mutuwa za su rike ba abin da na ba ku labarin a hago rabada ko to da ku ji shi ka mutuwa dabba ba ruwa mutuwa za su shi ne wannan kalma wala ba ai dai sai an da ya ga an zo ma ya ji kamar yin sa a lokacin babu girgiji ko dai a kafa alama hadin ba ko dai ba madde dai annabi ya daga hannunsa sama a kara aiki bayabu dai قالوا بالذات لبس عن قبر وقد أدوا عليه الأسرة يستسق الله يدعي وعلى أنه قدير إلى دوران الشاهد الله يتي وما سلينا الجمعة يتي والله ومن الله تسل الجمعة الذي يرى الله دعاء أتى أمر الشاب الكريم الله أتى أمر الشاب الكريم أو أدو أقريب الله الرجوع إلى آمن حتى إلى ذاك كما تأتي من قلبي أجدها wanda yake kusa da masallaci ya damu saboda wurin da koma gida saboda yin ruwa da tsari shi ne amma yake da damuwa shi ne adda amma shabba an dai da wani matashi za ga wata kafin shi da damuwa an kari ba da wanda gidan sa kuma da masallaci a ruju an da hali da wanda za su iya koma da gidan da Allah saboda yawan ruwa fadamat juma'atu ruwan da ya dawo ala ne da aka yi ba guda a wani shafi guda ala ne falamma kana da juma'a din da bida ya yayin da juma'a ta ce wayo juma'a ta ce wanda ta ce wayo kana ya rasulullah wannan mutum dubi dawo sai ya wada Allah da hadda wata dubi to ba jira da mu dubi haka mutum ya dawo to jira da mu dubi dubi wa wa da wata kuma ayar da ce na ba ka ka ji ruwa ya kalli ya na ruwa ko dina da ba zama da ruwa da dalilin ko da ayar sai annabi ya wuri saboda gaggawa irin da kotawa ta dan ayar kan ba zai ya a karuwa amma wai an yanzu an ya kota ba ka ni biye ni ai wa ba ni biye ni ko sai haka ya kada hannun da ya Allahumma hawala ya ubangiji a kai wannan jiwo wala ala zakari jiwo a kan فتكتبت عن المدينة لما نقول تحدث عن أنت تسمع في هذه الآية عن البراءة تكاد أن نقول يوم الآن ليه طبعا ليه جميع يقول جميع بريدة صلى الله عليه وسلم ليه تحدث عن المدينة ليه وآية آية طبعا ليه بريدة dora da muna ga aure mu dai muna da kore da wannan abu da ya da su ya ga kuma wannan hadisi da zamu ga da alaka da wata matsala da shin idan mutum a adidan ne ko ko za mu yi da su to hadathana hadi ari kana hadathana amma nan ne ko a dole a ne inda wannan zai mutu da yake mun kawai a ga da su zai je mu biya mutu hudu ko kuma ba zai ga da shi ne da zai so kuma da ko kai Allah ya wada da Allah ya ko ya Allah ko ya yi na da wannan kuma da jambar ne wa Allah ya na Okay. sai bambancin su kawai wasu kalmomi kaga wajen na yi tafka ne su eh a ce da aka yi haji guda sir eh kalma saboda haka kawai bambancin abin da ya ma san su waye wallahi na amma duk eh mutane su duk Alliwa shi ne aiki, annabi kuma wato shi ne wato me yake cewa sunan shi za a yi masa annabi da zai kira ya fara hadisi yake wanda zai zai yi wa kansa kana al'ada zai ce zai kira abin da allutiyya su su ba lutiyya shi ne aiki kamar da yake ko yawa saboda haka ba shi da alaka ko da mulin aiki ne ba da ko ko ko ya ba a gawo dole ko da bolo aiki ko da shi mutum sai ya kada gani ne wannan ne sai kuma a karanci ne da jini ya ayara da abu ne kana da za ka yi da tsawon da rubiya na yawan kawo da wannan makayyacin har zuwa da kenan sai wa sai wani da azumi da ya kada bugo min waya ya ce ya ce ya umuri da ni albari a yake ya kamar su hudu ka da ja'udu billahi ai saboda matsalar da zai samu in kadan ai wannan da zai samu yara ne za su faga a yanzu suna Allah san da suna ka ga dai su suna ne da kyau amma to wanda za su zo da wani wani haka za su je wani yo mallu yo kan suna annabi Allah to abu da zai je yo kawai da matsala ai an abar halal ko kunya inji inji Hausawa ko yau to banda wannan wani misali yana nan da yake ya dan ya fara da suna lo to da wala da suna da wahala amma sunan da wani da alaka da aiki eh alludiya aiki kenan duwa eh suna ba da amma da Allah to to Allah ya ba shi ya wanda muka gana da Allah ya ba mu lafiya wannan muka kira Allah ya ji mana in sha Allah ta'ala wannan karar Allah da shi kawai da ni da wa zauna ta yi da to amma wanda muke so da kai da ta kai na da to mun kai mu kuma malamin Islamiyya da ta yi muke da to mun lura cewa da daban kusan ba a biya wa yara didi sai dai kawai to shi ne kai da malamin kana da fali to to za a kokari a biyu su gaba ɗaya a yi da insha Allah muke buƙata a baka kuɗi wanda za su yi za mu samar da littattafan mu za mu ba kowa insha Allah to ta muna sa ran lahadi ta sama banda wannan mai zuwa to kawai dai muna ba wanda suke da buƙata su ba mu sunayen su da sun mu kare da littattafan da za mu samar amma mun kusa da masu ido a kowane mutum ba baya koyarwa a islamiyya ya ranturi yana da ido ba za su tafiya yana zuwa ne aka ce a guri kaza don can zuwa ne can zu ko ya ko zuwa zuwa ke wata gawa da suke suke ba su ne ne kana so da shi ka yi tambaya a kai ta na zuwa ko ba rana da ya ce أولا وعلى إله وعلى رسوله وشكرا لله وعلى الله وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله